Tsaka mai wuya. Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Muna fatan kuna nan kalau kamar yadda muke a nan Washington. Mutanen ƙasar Kamaru suna cikin duhu game da halin da shugabansu yake ciki wato Paul Biya wanda an kwana biyu ba a gan shi ba ba a ji ɗuriyarsa ba. Shi dai Paul Biya wanda dattijo ne mai shekaru 91 yanzu a duniya ya fi shekaru 40 ya kai shekaru 42 yana mulkin Kamaru kuma a ganin ƙarshe da mutane suka yi masa ko a talabijin ko a bayanar jama'a an gan shi kamar yana fama da rashin lafiya wani lokaci ma za a gashi kamar cikin rudami sau da yawa akan ji labarin cewa yana wannan asibiti ko yana waccan asibiti a kasashen waje to rabon dai da mutane su ga biya a cikin ƙasar kamaru tun takwas ga watan satumba da ya gabata lokacin da ya bayyana a wani taro da shugabannin kasashen afirka suka yi da shugabannin kasar china a birnin beijing a kwanakin baya ne wasu kafofin watsa labarai na duniyar gizo da na jaridu suka bayyana cewa ipod biyu ma ya mutu to amma nan take hukumomin kasar kamar din suka fito suka ce ba gaskiya ba ne yana nan da ransa kuma suka ja kunna mutane cewa su daina yawan magana game da halin da mutumin nan yake ciki to amma 'yan jaridu sun ce ai wannan gargadin bai kamata a yi shi ba domin ya taka hakkin faɗan albarkacin baki na al'umma da tsarin mulkin ƙasa ya ba su. Ministan harkokin cikin gida na Kamaru ɗin Paul Atanganji shi ne ya fito yana gaya wa gwamnonin jihohin Kamaru cewa irin waɗannan labarai game da lafiyar Paul Biya suna kawo rashin kwanciyar hankali a ƙasar Kamaru. Kuma ya ce ai magana ma game da halin lafiyar shugaba Paul Biya magana ce da ta shafi harkar tsaro ta ƙasa. To maganar demokuraɗiyya a ƙasar Kamaru shine maudu'in farkon farko a wannan shekara da shirin nan na tsaka mawuya ya gabatar wanda muka kawo muku ran biyu ga watan Janairun shekarar nan ta 2024. To gani abin da yake faruwa dangane da ita demokuraɗiyya har yanzu bayan labaran da aka fara baza game da halin da shi shugaba Paul yake ciki ya samu ga cewa wannan maudu'in har yanzu yana nan da tasirin sam don haka za mu maimaita shi yau. a gaskiya babu wani ci gaban da aka yi cikin demokradiyya a ƙasar cameroon ya zan iya gaya maka ma mun koma baya ne zaka ga akwai 'yan siyasa dewa da suke na fursuna da aka kama su domin dai suna so su fito titi su ba da ra'ayinsu aka kama su wannan demokradiyyar tamu ta ƙasar kamaru demokradiyya ce kawai da take da suna kowane ɗan adawa ya za a yi a saye ka a sa ka a ju in ka kisa sayuwa kuma a buga ma guduma. Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci barkamu da saduwa da ku a wannan shiri na farko a cikin wannan shekara sabuwa ta hudu kuma za mu yaye kallabin wannan shiri na tsaka mawuya a wannan shekara din a ƙasar Kamaru inda Paul Biya shugaban wannan ƙasa ɗan shekaru 91 a duniya ke ci gaba da mulkinta tun lokacin da ya faro shi daga ran shida ga watan Nuwambar shekarar 1982 muna magana shekaru 42 da suka wuce kenan. Shi ne shugaban ƙasa a duk duniyar nan wanda ba dan jinin sarauta ba wanda yake mulki ba ƙaƙƙautawa wato bai tsaya ko ina ba tun lokacin da ya fara har yanzu a faɗin duniyar nan baki ɗaya. Ba da bayan haka a duk duniyar nan ba za ka samu wani shugaban kasa da ya girmi Paul Biya ba ne kowa tsufa. To kuma har yanzu da muke magana yana nan kan karaga ta mulki. To akan haka ne wakilinmu na can kamaru wato a birninta wunde Muhammad Bashir Ladam ya gaito mana wasu gogaggun 'yan siyasa har guda hudu daga jam'iyyun siyasa daban-daban na ƙasar kamaru ciki har da jam'iyyar da ke mulki ta Paul Biya ɗin. Domin su zauna su duka su kalla kuma su gaya mana yadda suke kallon ci gaba ko rashin ci gaban harkar demokuraɗiyya a wannan ƙasa. To Muhammadu bismillah kai da bakinka. Masu saurare assalamu alaikum barkanmu da kasancewa tare da ku daga nan sashen hausa na muryar amurka naku muhammad bashir ladan da zan gabatar da wannan shiri kai tsaye daga nan eh, birnin yawunde wato babban birnin kamaru lallai kuwa maudu'inmu na yau za mu tattauna ne akan ci gaban da aka samu ko kuwa da ba a samu ba a fannin demokaradiyya a ƙasar kamaru mun san cewa kamaru tun 1990 kamar shauran kasashen nahiyar afirka ta rungumi wato demokradiyya a matsayin yanayi na tsarin mulki na tafiyar da kuma al'aburan ƙasa to a yau dai eh, muna tambayoyi ne ga manyan baƙi da muka samu daga cikinsu akwai wato malam shehu usman daga yawun da shehu usman assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu to shi kuma malam muntari hamisu daga wato Baminda babban birnin arewa maso yammacin Kamaru a yankin Ingilishi a nan kasar in malamin tare hamisu assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah muna nan tare da kuma wato alhaji muhammadu jafaru na jam'iyyar rdpc ko kuwa cpdm eh, shi kuma diga can bertuwa kenan babban birnin gabashin kasar kamaru alhaji muhammadu jafaru assalamu alaikum Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. Daga ƙarshe kuma ga Sisi Bamanga. shi kuma daga birnin Duwala kenan shi ma daga wato jam'iyyar 'yan adawa yake na FSNC Sisi eh, Bamanga assalamu alaikum eh, barkamu da kasancewa tare da kai. Na ga kuma za mu fara maudu'in namu ne da kai wato tambaya da muka taho maka da ita dangane da ci gaba ko rashin ci gaba da aka samu a fannin demokradiyya a ƙasar kamaru tun 1990 da kasar ta rungumi wato demokradiyya matsayin yanayin tsarin mulki da gudanar da al'amura a gaskiya babu wani ci gaban da aka yi wato a cikin demokradiyya a kasashenmu wato na afirka bakake musamman ma a kasan cameroon in ka duba babu wani ci gaban da aka yi a demokradiyya zan iya gaya maka ma mun koma baya ne don me sa muka koma baya don a ɗaya zaka ga akwai 'yan siyasa dewa da suke na fursuna da aka kama su a banza menene kama su da aka yi wato domin dai suna so su fito titi su ba da su aka kama su musamman ma ina tuna da wato 'yan uwana 'yan siyasa da suke nan a mrc da suke nan a partin din wato shugabar mai tafiyar da siyasa a kawala partin ta kuma akwai 'yan farin hula ma da yawa da suke nan a fursuna na ɗaya kenan na biyu kuma za ka gani akwai 'yan jarida dewa da yau a ƙasar cameroon mun san cewa an kama su aka masu duka aka yi masu wato tsananin abubuwan da bara iya ma faɗa a ji daɗi akan nan domin a ji shi ba na tunawa da muhammad wazizi da har yanzu ba binne shi ba ina tuna da martinez zogo da har yanzu in ka duba mun san yadda ake tafiyar da sha'anin shi kaga wadan dukka ai ba ka cewa akwai demokradiyya ba to a gaskiya a nawar ra'ayin nin wato ni na duba cewa mun koma baya ne sosai don yau a kasan cameroon bayan da za ka yi ka fito ka yi magana Mm, 'yan eh, gwamnati ba su takura maka ba ko kuma ba su nemi shigar da kai a waɗansu matsalolin da mu duka muka shina ba to abin tausayi ne a tafiyan da muke yi to abin da nake son kawo kenan na ra'ayi. Shehu Usman wato mai tsokaci kan harkar siyasa a nahiyar Afirka. Shehu Usmanu a shirinmu na yau a wannan sashen Hausa na muryar Amurka muhawarar mu ta danganci maganar eh, ci gaban demokuraɗiyya a ƙasar kamaru to a matsayinka na mai tsokaci wani duba kake wa ci gaba da aka samu har ila yau to a gaskiya alhaji bashir ladan in ana duba ne ta fuskan demokradiyya da kuma ci gaban da aka samu to an samu dai tofa albarkacin baki a ƙasar kamaru a matsayin ci gaban demokradiyya shine kawai aka samu a matsayin demokradiyya amma wani ci gaba hakan nan a karan kan ƙasa me ƙasa ta amfana wani irin ci gaba ƙasa ta samu to in a matsayin tattalin arziki ne kaga a yanayin da da muke lokacin da bamu a cikin demokradiyya yanzu da demokradiyya ta zo inda kowa zai samu wato zai sha mun demokradiyya sai zama abin ya zama wasu tsirawu ne suka ware suke amfana da wannan baiwan demokradiyya to kaga babban abin da dai zamu gode wa Allah shine kashe-kashen rayukan da wasu kasashen suke fama da shi duk da irin tattalin arzikin da Allah ya mallaka musu mu ba mu da shi a wannan kasan da dai akwai wasu bangarorin da 'yan taware da suke ta kai hare-hare suka dagula al'amuran kasan da kuma rikicin da ake samu a arewa na boko haram amma fuskan demokradiyya lokacin da tsohon marigayi shugaban kasa Ahmadu Ayijo ya bar karagar mulki. Kamfanonuwan da kasashen kamar suke da shi na kayan kai sun kai guda 700. Muna da jiragen sama akalla guda bakwai, muna da jirgin ruwa guda ɗaya, muna da abubuwa na more rayuwa bila adadin, amma a yanzu komai komai wanda kamaru za ta ɗauka nata na karan kanta na taka rawar gani babu hasali kuma duk wasu ayyukan da aka ɗauko na makudan kuɗi ba za ba a cin magaci to a muddin gaskiya a fuskan demokradiyya dai ba wani ci gaban da aka samu a ƙasar kamau in dai magana ce ta gaskiya to malam shehu wato idan na saurare ka shin kana nufin cewa zuwan demokradiyya ne ya kawo ya sa wato yawancin eh, sungulla eh, a kayan alatu da kamar suke da shi ta lalace ne ko ya kamar da ka lissafa a kamfanin jirgin sama a jirgin ruwa da shauransu shin zuwan demokradiyya ne ya kawo haka kai baga watakila an samu wani dan ci gaba musamman abin da ya eh, shafi wato sungulla irin na zaɓe an san cewa a kasar kamaru eh, ba akalla dai daga 1990 zuwa yanzu dai an yi gudanar da zaɓe kamar na shugaban ƙasa kamar eh, so shida hakan nan zuwa bakwai akwai zaɓen 'yan majalisa da aka yi su ma gagara kirga haka kuma kansiloli duk babu irin wanda ba a yi ba wannan duk baya nuna alamun ci gaban demokaradiyya Alhaji shi ai wannan demokradiyyar tamu ta ƙasar kamar demokradiyya ce kawai da take da suna amma ba wata demokradiyya a ciki wannan kuma zabubukan da aka gudanar a alif da da ɗaya dai a lokacin aka yi zaɓe aka yi yunkurin ta da rigingumu marigayi john funji mafi wasu alkaluman masu washashe sun nuna cewa shi ya lashe wannan zaɓen amma gudun tarzoma ya ce shi bai zai yi yaƙi koko bai zai tada ƙayan baya ba aka samu zaman lafiya shi wannan shugaban namu ya zarce to tun daga wannan lokacin demokradiyya she zama kawai kowane ɗan adawa ya za a yi in ka taso ya za a yi a saye ka a sa ka a ju in ka kisayuwa kuma a buga ma guduma a kulle ka ko a sa ka hijira dole kana ji kana gani in ka duba yanzu mafi akasarin kasashen da ba su a demokradiyyan su suka su suke ci gaba yanzu misali in ka duba kasar China ai ba demokradiyya ake a China ba kowa ya sani a India ma su ma kasan salo irin nasu demokradiyyar kasashen da suke a nan rasha kasan irin demokradiyyar amma sun da suke tsantsan demokradiyyar ita faransa da take ikirarin demokradiyya da ita amurka ai ana ganin irin cikas da suke samu in abu yayi daidai da ra'ayinsu demokradiyya ne in ya saba musu kuma duk yanda za su yi su karya wannan kundin tsarin mulkin demokradiyyan karyawa suke gaskiya demokradiyya a ƙasar kamaru ita ta kawo mana cikas. To a gaishe ku malamai. To wannan shine ƙarshen kashin farko na wannan tattaunawa da muhawara da muka fara dangane da siyasa a ƙasar Kamaru. Idan Allah ya kai mu rana mu za mu zo mu ci gaba da duba shin jam'iyyu ko ƙungiyoyin adawa a can Kamaru suna taimakawa wurin dagula harkokin demokuraɗiyyar nan ko kuma dai jam'iyya mai mulki ce kawai take yin wannan. Ku huta lafiya.